daga nan sai littafin ɗariƙus salihin ila rabbil alamin za mu tashi a shafi na 257 257 فضل العمل الصالح عند فساد الزمان wato falalar aikin kwarai a lokacin da zamani ya lalace ba kuma zamani ake nufi ba ana nufin al'umman zamani suka lalace an fahimta domin shi Allah shi ne zamani Allah kuma baya lalacewa mutanen zamani suka lalace suka rika yin ɓannace-ɓannace to a irin wannan lokaci akwai falalan gaske mutum ya zama yana aikata aikin kwarai malam ya ce rawa muslimun amma a kalbun ya sayin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala al'ibadatu fil haraji ta hijiratin ilayya wato bauta ma Allah ko yin bauta ga Allah madaukakin sarki kamar hijira ne zuwa gare ni a lokacin tsanani a lokacin damuwa shine haraj a lokacin tashin hankali ana cikin fitintunu ta yadda ma ana tsoron a ce mutum ya yi ibada an gane ko ya bayyana wani abu na addini amma duk da haka mutum ya yi ba tare da ya ji tsoro ba to kamar mutum ya hijira zuwa ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam rawar tilmiziyu imana matsayin da za a ba mutum na lada imam tilmizi ya ruwaito hadisi wa qala hasan gharib an abi umayyah ash-sha'bani qala ataitu abasa alabat al-khushaniyya قلت ko kuma faƙultu lahu kaifa tasna'u bi hadhihi al-aya qala ayatun ko ayyatu ayatin yace ya zakai da wannan aya sai yace masa wata aya qultu sai nace masa quluhu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda suka yi imani ku kula da kanku kawai ku je da kanku la yadurrukum man dalla idza hadaytum wanda ya bata kar ya cutar da ku kai dame ku idan ku kun shiryu irin abin nan da ake cewa idan jifa ya wuce kanki to kan kowa ma ya fada to kada ku damu don wasu sun kata idan ku kun shiryu an gane ku me za ka ce akan wannan aya ƙala amma wallahi da sa'altu anha khabiran ya ce wallahi wannan aya da kai tambaya ka tambaye ƙwararre a kanta ana ka tambaye sananne saboda me ya ce haka ya ce shi ma sa'altu anha rasulullah sallama na tambayi annabi a ta ni da kaina faƙala sai annabi ya ce bal tamiru bil ma'rufi kawai ku yi umarni da kyakkyawan aiki eh, itamiru daga al'amur an fahimta idan mutane sun lalace ku yi umarni da kyakkyawan aiki wata na hau an munkar kuma ku yi hani daga munanan ayyuka hatta idza ra'aita shuhhan mudha'an har sai idan kun ga wato rowa a fili sai aka ce mashuhan muqa yadda za ku ga ko ina kowa ya ke taimaka ma bukaci an gane ku wa hawan muttaba'an sai kun ga son zuciya wanda ake bi kowa son bin zuciya sai kuka ga wannan wa duniyan mu'asarakan da duniya da ake fifita ta akan komai in mutum zai samu kuɗi zai iya kashe kowa ya kashe mahaifinsa ko baban shi ko mahaifiyarsa ko matarsa ko ma ya sai da wani bangare na jikin shi da shi shi yana da rai amma ya sai da wani abu na jikin shi wa ijaba kullu bi ra'ayin bi ra'ayi idan kuka ga kowane mai ra'ayi yana burge ra'ayinsa na burge shi mana bai yadda da ra'ayin wani sai nashi na kowa ba daidai bane nasar ne daidai to a wannan lokacin fa alayka bi khassati nafsika annabi ya ce ka tsaya akan kanka kawai kai ta kanka wada al-awwama an gane ko ko wada al-awam ka tsala gamammun mutane sauran mutane inna min wara'ikum ayyaman sabr mu wallahi a bayan kudin nan za a zo wani lokaci na haƙuri wannan lokacin asabru fihinna haƙuri a wannan lokacin mislul qabdi alal jamri wato in kun ga mutum na haƙuri ya san mutum ya ɗauki garwashin wuta ne ya rike mai haƙuri haka zai zama a wannan lokaci an gane ku lil'amili fihinna wanda ke yin aiki kuma a ciki a wannan lokacin mai aikin kwarai da ibada a lokacin tsananin nan da zai zo ya ce to mislu ajri 50 rajulan daidai yake ladansa kamar ladan mutum hamsin a cikin ku wato irin wayannan mutane hamsin din ya amalu na misla amalikum wanda suke aiki irin aikin ku ku a yanzu sahabbai na to a wancan lokacin wanda yake da haƙuri wanda kuma yake da haƙurin nan to kamar ya ɗauki garwa shine ya rike haka zai da ajin zafi yana kwana ya tashi ya wuni cikin ƙunan zuciya wannan haƙurin don ko mutum ma ya wuce wannan yanzu yana aiki duk da haka da wannan musibin da wannan bala'in ya rika aiki fi sabilillah ya ce to za a dinga ba shi ladan mutum hamsin ne a cikin sahabban annabi in suka yi aiki irin wannan aikin ba to wallahi mun fara shiga wannan lokacin ku halin da muke ciki a wannan ƙasa ni kullum wato akwai abubuwa idan wani abu ya faru za ku kalli in kai tunani za ku ga akwai abin da ya san ba shi to daga ciki mu kanmu mu mu din ba mu tuba ba ba mu gyara alaƙar mu da ubangijin mu ba na waɗanda muke tare da su muna cin amanar Allah muna cin amanar junanmu miji na cin amanar matarsa mata na cin amanar mijinta uba ya ci amanan ‘ya'yansa da iyalansa ‘ya'ya suna cin amanan mahaifinsu gani haƙƙin da Allah ya ɗaura a kan iyaye ba a saukewa na yamma ba a saukewa shugabanni ba abin da ya dame su da haƙƙin waɗanda suke shugabanta su ma waɗanda ake shugabantan ba ruwansu da abin da ya shafi haƙƙin shugabanninsu a kansu ai ba wadan suna shugabanninmu ne su ba su da haƙƙi a kama ba su ma suna da haƙƙi to mu ma ba ma ba su haƙƙinsu haka sannan muna sabon Allah iri-iri sabo ne shi nan bujik sabo wanda yake sai wanda kika ji kawai wanda baki gani ba to kawai shi ne abinda baki sani ba amma wanda kika jin kawai shi zaki ji a kan shi ne in zaki ji wata ta faɗa miki wani zaki mamaki wata tana cewa bata san cewa sihiri gaskiya wani sai da ta gani ido da ido a gabanta bokaye surkulle sai hoton wanda ake so a wasu hirin ya bayyana a cikin ƙwarya ta ita 'yan rakiya ce boka ya tambaye wannan mai bukatar mai take so a yi mata gata nan ta ce so take a kashe ta nan ce allura ya dauka ya caccaki hoton wallahi da suka koma zaman makoki suka samu alayi a lokacin ne ta yadda cewa lallai su ne kun gane abin da nake magana irin wannan kaɗan ne a cikin al'umma rashin tausayin ya kai har da dabbobi a kashe dabba da ranka ni irin wayannan abubuwan za ku ga yana faruwa a rika hira a cikin jama'a haka wani lokaci ana tattaunawa za ka ji kana tsada abun haka da gaske ne amma wani abun tunda labari ake baka za ka munana shi ne a zuciyarka kawai amma yaya yake ya ainihin hakikaninsa ba za ta karar ba duk kuma abin da ka gani a cikin littafi ka karanta wanda malamai suka rubuta to na ƙara sakankan cewa ni da kai na lokacin da na yi hira da wani ɗan takarar gwamna ya ce min ya janye takarar gwamna saboda an ce masa za a binne sa da ran shi da shi ko ba zai iya ba ya ce wallahi abin da aka gaya mun kenan to sai kuma yake faɗa da kansa ya ce duk abin da kake tunanin ya ce abin da kake tunanin mu 'yan siyasa haka ce maka ana yi ya ce to ya wuce nan har da kari ya ce sai kaɗan a ciki kaɗan me ya ce wanda wallahi ba sun cika kirga su ba da ya tsanka su ne wanda ba sa ciki ko ba sa asiri amma duk yawanci abin da ake yi to irin wannan bala'o'in ya za a yi Allah ba zai jarabce mu ba sana ko ta musiba wannan musiban da yawa hankalin mutane bai kai wurin ba da yawa ko wanda ya zuba tunani sosai kuma ku zo ku koma gida ku zo ku yi tunani ku gani ne keta mutunci da hurumin malaman addini haji abin da ba a musu a wannan zamanin nan, wannan kada ya isa Allah ya jarauce mu da balawai ina fata muna fahimta je ku yi tunani ku gani giba na daga cikin manyan zunubai amma malamai suka ce wanda fi tsanani shine giban malami domin naman malami guba ne guba ne sosai a biyu malam wane kaza ai malamai kaza ai malamai ki ja kin ki shi shi fa alkhairi ko ki bar alkhairi su ma malaman a tsakankanin su haka dai gashi nan iri iri lokacin da annabi isa ya haɗu da shaidan a jakinsa yana sai da kaya kowane mangala ya cika shi da kaya jakuna hudu ya gansa da shi da ya tambaye shi akan kowane jaki ya faɗa masa abin da ya ɗauko da kallon kayansa da yake yi ya tambaye shi to suwa suke siyan kayayyakin wallahi daga ciki ya ce akwai mangalar da suke dauke da haskala ita ke saidawa nabi isa da ya tambaye shi su waye suka fi siyan kayan ya ce malamai su a kankanin su bare da gaske akwai makirci da rashin mutunci da kafirce ni'ima ya ce wane ne suka fi siya ya ce mata akwai zalunci da mugunta ya ce sarakuna da shugabanni suke siya a fahimta ba wai wato wasu ba sa siya bane in ba wa'annan mutanen da ya faɗa ba kowa na siya amma yana da stakeholders su ne major market ɗinsa su ne to irin wa'annan abubuwan suna nan burjik a cikinmu kun gani Allah ya ce na'am mangala hudu kuna so sai a faɗa mangalan ne <laughs> cin amana Allah ya kyauta yan kasuwa haka yace su kuma su suke yin wannan wato yaudara khiyana haka yace su suke yi yan kasuwa kasuwa ce za ta je ta siyo wannan naira ɗari ta ce wallahi da kin na samo shi ɗari biyu kun ga anan ka ci ɗari to yanzu a ɗari biyu da ta fara so take ki ƙara mata ko yau za haka suke Allah ya shirya da mu to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma ku kalla halin da muke ciki yanzu na fitintinu da kashe-kashe bayan Allah ba su ji ba ba su gani ba a keta musu haddi a ci mutuncinsu na ga bidiyo da mace take kuka take uwarta aka kama aka tafi aka mata kuma aka kashe ta aka turo mata da bidiyo to kalli abin da ya faru a 'yan kwanakin nan kwana uku hudu a je tashar jirgi a hana jirgi tashi a gaban kowa a idon kowa zo jirgi na tafiya a kai da shi ta hanyar sa masa nakiya ko bom ko ma menene a buɗewa bayan Allah wuta ba su ji ba ba su gani ba a zo hanya a tara kowa talakawa haka abubuwa gana kuma akwai shugabanni akwai jagorori akwai komai kuma duk shekara ana yin budget ana fitarwa don wannan din don kawo tsaro akan wannan harkar amma kuma shiru shi kenan ba wani to muna addu'a wannan musiba Allah ya kawo mana karshen ta akwai yan uwa da wannan musiba ta shafe su wasu ɗalibai ne a wannan makarantar ma muna addu'a Allah ta'ala ya kubutar da waɗannan bayan Allah nasu da aka kama aka rike su wanda suka jikkata Allah ta'ala ya basu lafiya wanda suka rasa rayukansu Allah ya jikansu ya kama da ƙarshen wannan musiba da wannan bala'i da muke ciki ina tunatar da mu wani abu guda ɗaya wallahi duk sanda kika tashi karanta azkar din ki kawai azkar sabah wal masa baki da wani magani da ya wuce ba wanda yake cikin birni kun san yanzu zuwa muna masallacin nan ba wallahi ba mu tsira ba wallahi ba mu tsira ba kake dauka mu tsira ne sai da aka ayi addu'a kan Allah ya kyauta Allah ya tsare mu malam yace fadlul mudawamati alal amali wal wa in qalla falalan dogewa akan yin wani aiki ko mun kankantar sa bana ko da ɗan ne ki da kina yi hausawa suka ce a daɗe ana yi sai gaskiya ko fa fi ana aisha ta radiyallahu anha ya kasance yana ɗaukan wata tabarma an gane lafazin ya hajji shi ne ɗauke ta amfani da ita an gane ko ya koma gefe ya yi sallah a kanta wa ya busu bin nahari da rana kuma sai shimfiɗa ta ita ce kujerar karban manyan baƙi an gane ko fa ya ya zauna a kanta ja'ala nasu yusabuna ko yafubuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama mutane sai su rika komawa zuwa wajen manzan. Allah suna zama wasu na yin fatawa wasu na kawo kuka kowa dai da damo shi fa yusalluna bi salatihi kuma ya zamanto suna yin sallah da sallan annabi idan annabi yana sallah suna bin sa hatta kafiru har sai da mutane suka fara yawa fa aqbala wata rana da yazo fa qala sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane khudu min al-a'mali ma tufiquna ku dauki aikin da za ku iya wannan shine mahallin shahid ma'ana aikin da za ku iya shi za ku riƙa yi kada ba za ki iya azumi kullum kullum ba ki ce za ki iya kullum kullum ba za ki iya yin azumi dillitini da alamis ba ki ce kin kan bakanki haka an fahimta ba za ki iya siya mu dawo da baki ce ki ɗaukan bakan ki hada ba za ki iya abin da wancan ta yi baki ce kin yi dole a ki iya abin da za ki iya ku rumi da al'amali ma ki kun iya abin da za ki iya an fahimta ya ce fa inna Allah la ya mallu Allah baya gajiya Allah baya gajiyawa hatta ta mallu har sai ku kun gaji wa inna ahabbal a'mali ila Allah sannan ku sani mafi soyuwan aiki a wurin Allah ma dama shi ne abin da ya dawwama ana yin sa wa in Allah ko mun kankantan abin ki dade ki ni ina fata muna fahimta Zubaida na sha baku labarin ta matar Haruna Rashid har yanzu wurin na nan a Jidda ana ce masa Ainu Zubaida Ainu Zubaida ruwa ne ta janyo tun daga Jidda ake shayar da alhazai maka ake shayar da alhazai ruwa lokacin aikin haji an fahimta kai abin da ake cewa yanzu bohol an fahimta an samar da ruwa ana shayar da alhazai kun ga wannan aiki ne babba tabbas mai lada in za ki bata sakamako za ki ce kin bata aljanna kawai to bayan ta mutu an ganta a mafarki Allah ya kata aljanna cikin ni'ima aka ce me Allah ya yi da ke ta ce Allah ya gafarta mini ya sani a cikin gidan aljanna aka ce da bohol ɗin da kika yi ta ce a menene bohol kuma ba ta bohol ake ba wallahi ta ce da raka'a biyun da nake yi kullum kafin in kwanta bacci raka'a biyu kake yi su Allah ya karba yanzu ayyukan ki wanne Allah ya karba ke sani ke sani an fahimta shi yasa annabi yake cewa ku ji tsoron Allah kar ku rena aikin alkhairi ko mun kankantar shi ne wanda ke renawan to shine Allah ya karba wani lokaci Allah yana iya kallon zuciyarki sai kika yi ma wata murmushi murmushin nan kadai ita Allah ya karba ya da miki a cikin wata murmushin sai Allah ya warkar da ita a wani cuta da take ciki ta zama biyu, wannan murmushin kawai sai zama zama shine dalilin samun rahamanki amma kin kallai yawo kin gimci ina wajen yiwuwa rabin dabino tsagin dabino ya fi mutum aljanna haka annabi ya ce kun gani kai kuda ya kai mutum aljanna kuda ya kai mutum mai wuta duk akwai wannan ya faru ya tabbata kuma hadisi ne inganta haka ne ko ba haka ba ne wanda yana aikin alkhairi ko mukankanta shi in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ali ibn abi talib yake cewa da na san Allah ya karba aiki na guda daya ku ji fa ali da annabi bai albushi shi dan aljanna ne ba amma ce da na san aiki na ɗaya da aka karba da na kwanta na bacci na huta saboda me aka ce masa saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kai Allah yana karba ne daga wurin masu tsoronsa kenan ina cikin masu takawa da Allah ya karba to ainihin shi kenan shar kaka ta ta yanke zaka to bai da tabbacin wannan shi yasa yake aiki ki je ma ki aiki ki nema ki dage man jadda wajen an fahimta yawa duk wanda yake mai nema yana tare da samu ko Allah ke sarki ya shirya da mu sai littafi na ƙarshe إن شاء الله